Babban sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya, Boss Mustapha, ya sanar yayin gabatar da wata mujalla a hukumar mai taken ƙoƙarin gudanar da aikin magance cutar HIV/AIDS daga shekarar 2007 zuwa shekarar 2021 cewa hukumar ta naka ta taka gagarumin rawa a shekaru goma sha hudu da kafuwarta wajen yaƙi da cutar da ke karya garkuwar jikin ɗan adam. Akan haka muka ji ta bakin Dr. Gambo Aliyu, babban darakta a hukumar da ke kula da masu ɗauke da cutar ta HIV/AIDS a Najeriya naka. Shekaru goma sha hudu idan aka lura da shekara goma ta farko najeriya ta yi rawar gani amma kuma idan aka lura da shekara hudu da suka wuce najeriya ta yi rawan ganin da ba wata ƙasa a duniya da ta taɓa yi musamman lokacin da ake da yaƙi da cutan covid coronavirus ƙasashe da dama a duniya yaƙi da cuta da garkuwan jikinsu ya durƙushe saboda coronavirus amma najeriya da wasu kasashe guda shida sun dawo daidai wata ɗaya ko wata biyu bayan da ita coronavirus din ta fara addabar mu anan daga lokacin da aka yi lockdown aka dawo daga lockdown da aka yi to kasashe wasu sun dawo daidai to najeriya ita tafi kowace ƙasa dawowa daidai watan yuli da ya wuce da watan jun da ya wuce na shekara da ta gabata amma ba wannan ne babban gagarumin nasarar ba babban gagarumin nasarar shine a shekarar da ta wuce um, babu wata ƙasa a duniya tsakanin ƙasashen da amerika take tallafawa wajen wannan yaƙi da cuta mai kare garkuwar jiki da ta zaƙulo mutane wanda da ba a san da su ba kuma da ba sa ɗaukan magani aka kawo suke ɗaukan magani kamar najeriya cikin watanni goma sha takwas da suka gabata. Najeriya ta ƙara kimanin mutane dubu ɗari hudu da aka ɗaura akan maganin kuma mutum dubu ɗaya daga cikinsu sun fito ne daga yankin da aka fi ɗaukar cutar. Shugaban kwamitin da ke lura da ayyukan masu ɗauke da cutar tarin fuka da cutar HIV/AIDS a Majalisar Wakilan Najeriya Abubakar Sarki Dahiru ya bayyana ƙudurin gwamnatin ƙasar na ci gaba da tallafa wannan ɓangare. National Assembly aikinmu ne tabbatar da cewa mun founding wannan organization ɗin kuma wanda tun muka zo aikin da muke yi kenan tare da director general din wanda akwai kamar last year kuɗi da ake nima wanda haɗin kai da director general din da shugaban ƙasa kuma an yi kokari an sa a budget wajen biliyan uku da dubu ɗari biyar wanda an yi kuma an kawo kuma mun approving kuma da zuwan shi sabon director general din ya yi kokarin buɗe zonal offices haka ba da mutane duk magani sai da za a ɗauka abuja to amma yanzu ana kawowa za a raba su zuwa zonal offices su wanda kawa kawai zai je nan wurin ya je ya kwashe magungunan shi kuma yanzu muna da ainihin data na gaskiya na mutane da dalilin wace HIV AIDS ba kamar da ba wanda ana yi ne kawai cikin ribibi. daradan asusun ba da tallafi na Majalisar Ɗinkin Duniya kan cutar sida a Najeriya, Eramos Mora, ya ce ƙasar na kan tubar cimma burin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa a gaba na 90-90-90 wato na tabbatar da cewa kashi casa'in na masu ɗauke da ƙwayar cutar ta HIV sun san matsayinsu kashi casa'in cikin ɗari na waɗanda ke ɗauke da kwayar cutar suna kan magani yayin da sauran kashi casa'in na mutanen da ke karɓar maganin suna samun sauƙi. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.